Bismillahir Rahmanir Rahim kadara ko cin amana kashi na talatin da biyar. A shariyar da take yi ne ya sa layon jin daɗi saboda jin daɗi har wani rigingin da kai har wani ringin da kai yake yi Zabura ya ce dan abu kazan ubanki zo zo zo zo na wake ya yayi ita ko ta gane me yake nufi tunita Tuni ya fito da katuwar shi tuni ta zira kanta ciki ta fara tsotsar shi. Alfashi iya alfasha babu Hafiz ce tuni ta zaro idanuwanta waje babu wani sakayawa. Ko jin kunya haka suka yi ta abin sa gaban mama Hafiz layin ko a shariya kawai yake saki. Idanuwanta ne suka yi tsindi-tsindi saboda ganin katuwar bar layin. Wani sakin ajiyar zuciya ya ce dukan su biyu Duka su biyun haka suka ranka ya zuwa wani tafkeken ɗaki, ɗaki ne mai yalwataccen haske, da abubuwan al'ajabi a cikinsa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mama hafiz ce ta haka yayin da idanuwan da suka sauka kan wani drums drum ne katon katon jini ne lintsum a ciki sai wani katon a ma jini ne amma mai kauri jinin sosai don ma da a daskare yake jarirai ne a ciki duk matattu babu rai bai hafiz ya tafarta ba tare da ta hakan ya fito waje ba hmm, ya dillahi allah ka fitar da ni da raina da ka bada tsawa ya cikin birgici sai da harka da ke jikin wani bango kan kwarangon ne ya faɗo mata akai aikam sai da ta rumtsa idanuwanta zafi kuwa ya ratsa kwakwalwarta ko a jikin layo na fara wa mabban hafiz a shari'a yana faɗin ki korar mana wayanda suke taimakon mu na miki alkawari amma kin kasa fuskan na miki kara amma kin kasa fuskanta ta na haɗa ki da na haɗa ki da tsifara jikar mayu ta salwantar ta salwan ta miki rayuwa ki haukace a ɗan ki haukace na haɗa ki da tsifara jikar mayu ta salwanta miki rayuwa ki haukace dan abu kazan ubanki a cikin wannan ɗakin hakan ya saka momin hafiz suka yi zikirdar haihuwar uwarsu duk su biyun layon da ya kalli jikin ƙirjin momin hafiz a tsaye sun tsaya can cikin lashe baki ya wawaro ya afka mata haka tana ji tana kallo a hankali hankali a tashi amma babu yadda ta iya ƙirjinta ya ringa sha kamar ya samu nama tun tana cikin hayyacinta har ita ma ta fita a nata hayyacin sun ɗauki lokaci mai tsayin gaske kan jan zanin da suka yi alfashar haka ya naɗe ya fara wani aiki da shi kallon momo hafiz yayyaf ya fito ta ko me kike so a yi miki numfasawa ta yi da kyar sannan ta fara sannan ta yunkura A ɓangaren Hafiz Ina Hafiz ya zama ɗan gari tun tuntuni aka ba shi manya-manyan motoci har gida ƙato. David kuwa ya mayar da Hafiz matarsa. Shi isa duk inda ka ga Hafiz zaka ga David. David iya neman maza kawai yake yi amma shi ko Hafiz har mata yake bi sosai. Dan har ya samo 'yan shugaban ƙasar Germany dan haka kuɗi yake zubarwa kamar hauka ya tare a wajen David. Dan yana jin daɗin mu'amalarsa sosai. Kendrick Hill Dennis Dennis ne yake ta tunani kala daban-daban cikin ba da umarni ya kalli waziri da ke gabansa ya ce, Ina son ka je ka saki Dennis sannan ka taho tare da shi. Cikin girmamawa ya bige bisa yadda sarkinsu yadda sarkinsu na jin sarkinsu ya umarce su da ita cikin mintuna biyu sai gasu sun sun dira a gaban sarkin nasu waziri ne ya saurin tashi ya bar gurin tuni ya bace bat dennis ne ya sunkiyar da kansa cikin zulumin mai mahaifin nasa zai sanar masa ba tare da ya ankara ba sai jin kawai muryar mahaifin nasa ta da gido don kunnansa. Cikin wata iriyar murya wacce ba za a kira ta da kowa ba, amma tamkar kusan hakan za ka kira. Ta cikin numfasawa ya tashi zaune daga kishin gidan da yake cikin tsirawa Dennis ɗin ido ya ce, Ya ɗana ya kamata ka nutsu, ka san abin yi domin nan da wasu lokuta kalilan za ka daina amsa sunanka na Yarima ko kuma ka koma amsa na sarkin wannan nahiyar tamu kuma saninka ne ka fi kowa sanin wannan nahiyar tamu tana daga cikin babbar masarautu ita ce wacce ta lashe gasa daban-daban sannan ta ci sauran sauran nahiyoyi masu tarin yawa har muka shigo da har su har muka shigo nahiyar mu muka faɗaɗa tamu don haka dole ka tashi tsaye ka zama jajirtacce fiye da ni don wannan masarautar ba za ta taɓa tafiya ba tare da mutum mai ƙwazo ba ina so na yi murabus amma ina jin haushin wannan sanyin naka yayi yawa Dennis dole ka zama gwarzo gama maganar shi ke da wuya Dennis ya ɗago idanuwansa limshe siyayye yayin da yake jin maganar mahaifin nashi na ratsa masa zuciya cikin karfafawa mahaifin nasa ƙwarin gwiwa ya matso dab da mahaifin nasa cikin girmamawa ya farta insha Allah mahaifina ba za ka yi kuka da ni ba zan juya halina zuwa wata fuskar wacce ba kowa ne ya santa ba zan kasance jajirtacce zaki kamar yadda kake kira na da wannan boyayyen sunan nawa Asad zan ci gaba da amsa shi cike da gamsuwa da maganganun nasa da kuma yadda da shi ɗari bisa ɗari kallon Dennis ɗin ya ce Allah ya yi maka albarka Dennis ya amsa da amin mahaifin nashi ne ya kuma cewa mai maganar Abish shin wani hukunci kake wanne hukunci ka yanke a kanta shiru mahaifin nasa ya yi don jin me dennis ɗin zai ce dennis ne ya ce zan je na ganta yanzu mahaifin nasa ne kawai ya yi dariya ya ce za ka iya tafiya amma ka tabbatar kaya abin da ya dace to ya amsa da shi immediately yana fitowa ya ga duk makircin da ake wa tarik biyu nufi gurin abish batun da abish ɗin haka ya nufo kan shi tsaye ben jealous family amma ya ga amma ya gaza taimakon tari kuma babu shakka ta riga san dennis ne zai iya taimaka masa a wannan halin da yake ciki a bangaren shado kuwa cikin bin umarni shado din ya amsa da to shado ne ya kuma ƙara kwanciya da jingina da jingina bayan sa kan wannan kujerar da yake wayar shado ce ta fara ruri sosai sakamakon yanayin da yake Shi yasa san baya son takura ya fi son ya ci gaba da sharholiyarsa da matan da suke a zagaye da shi sunan da ya gani akan screen din wayar ne ya sa shi saurin ɗauka. David ne shine sunan da ya fito kai. Ya fito ɗauka ya yi fuska ɗauke da fara a cikin iskili da rashin girmamawa ya fara magana. Oh dude, I'm calling you, but even if the phone is about to hang up, will, will you pick up, pick it up? Cikin jin daɗin rashin mutuncin yaron nasa ya ce i'm sorry my son i'm with you i'm with my goal taba baki sai ya ce alright ni fa na gama aiki aiki na na germany aiki ɗaya da ya rage mun kuma cikin kwanakin nan nake son cika su zan haukata musu lissafi ka yarda da ni ba zan bar kowa ya tsira ba a cikin su zan tozartar da su zan kuma wulakanta su kamar yadda suka wulakanta ka kai ma sai ka kamar yadda suka wulakanta ka kai ma kai da arora cikin tafi da karawa yaron nashi kwarin gwiwa ya ce i am proud of you as my one and only son ta ba baki yana cewa ka yi shiru haka ka ishe ni da wannan surutun naka haka ba na so za ka samu ciwon kai ba tare da ya kuma ji mai mahaifin nasa zai ce ba kawai ya kashe wayar tasa kit abuja barif street zainab ta ji daɗin tafiyar tashi sai sa kanta tsaye ta banko bedroom ɗin mimi ke kwance duk ta ci kwaikwaye jikinta hawayenta ma duk bai bushe ba sai bakin sai sakin ajiyar zuciya take akai akai tana shiga ta tsaya a kanta cikin wata mahaukaciyar tsawa ta doka mata ina tun mimi ta zabura za ta gudu a gigice don ƙwawuyanta dai ta sheƙa mata baruka zafafa a kwanci ɗaya duk da chocolate color ce amma da hannunta ya tsinga fito wani marayan kuka ta saki mai siririyar ƙara tana kiran mima Nana wayyo wayyo Allah na tuni ta sume a nan gurin ko gezo Zainab ba ta ji ba. Haka ta shaƙo wuyanta tana a asuman nan ta ja ta har cikin toilet Zainab. Zainab ɗin na huci kai ka ce ku bubuwa ce. Ita haka ta ɗauko ruwa mai sanyi ta waza mata tuni ta dawo cikin hayyacinta. Tare da ƙara fashewa da wani matsanancin kuka komai ya goge mata a cikin kwakwalwarta. A wannan lokacin duba da shekarunta bakwai kacal kawai sai ta fara ambatar sunan Allah. Allah na Allah na take haka Zainab ta fice ta barta ta koma falo kai tsaye ta yi ta akan gujera. Najma duk rashin kirkinta ta matuƙar tsorata ta matuƙar tsorata na jilin ko ta tsakure a guri ɗaya kallon yaran nata ta yi tana ganin sun tsorata da ita ne yasa ta janyo su a jiki ta fara ba su labarin karya da cusa musu neman mimanta da najima ta ɗau hannu najila ko shiru ta yi saboda ita yarinya ce sosai cikin gargaɗin sa kan su kame bakin su kan su so cewa komai cikin salon dabara ta juyar musu da tunaninsu cike da shagwaba najila ta ce ammi i will i will drink milk Tashi ce ta ɗauko na Najima kuwa ta ba Amina ta kicin da gudu ta ce ita strawberry za ta sha haka kuwa ta nudo ta lodo masa a suka wato falo ita kwamima tana kwance a cikin tsoro ta tashi zaune ta zuba wa jallar ɗin ido duk da a duhun shi duk da da amma sai kallon shi take cikin natsuwarta jige cikinta ya wani irin murɗa mata shagwabe fuska ta yi ta zaro idanuwanta waje ta fara ta fara faɗin nana ciki na nana zan ci abinci mima i need you please sai kuma ta fashe da kuka haka ta ci kukanta ta ƙoshi har aka fara kiraye-kirayen sallar magariba haka ta tashi ta ɗaura alwala ta kwankwaɗi ruwanta ita a nufinta ya toshe mata yunwar da da ke kwakular haka a daddafa ta fito ta yi sallah a bakin toilet din na raka a biyu ta yi iya ta iya yi tuni ta kuma jin yunwar ta kuma ciwo ta cikin daddafi bango haka ta koma toilet din nan ta kwankwaɗi ruwanta har aka kira sallar isha'i tuni ta daina gani sai duhu cikin rarrabe ta nufo falo san ba ta ganin gabanta Ihunsu ne ya saka ta gane inda suke haka ta zo falo ta kwanta daga ƙasa. Ta furta a hankali, Mami, Baba ciki na zan mutu yunwa zan ci abinci. Ta kama ta tsawar da Zainab ta yi ne ya saka ta saurin nutsuwa kuka ta fashe da shi na jila ta ce. Ta tashi ta ta kai mata abinci cikin zagin da na jina bata taɓa ji ba. Na ya sa ta dawo da ita ta zauna. Zainab ce ta miƙe tsaye kicin ta je ta ɗauko. Bata ragowar abincin da suka ci duk na jima ta tofa diddigar ƙashinta a cikin abincin a hakan ta zo ta ɗau ta ɗure mata a jiki ta ɗure mata a jiki na rawa ta zira hannunta don ƙarami ta fara ci a hankali lomar ta biyar ta ajiye abincin haka ta miƙe jiki na rawa ta ce na ƙoshi ta ba baki ta ce don uwarki ne zan kai miki kwana girgiza kanta dai a haka ta fara lalaban kicin har ta samo famfo ta buɗe Ta tara hannunta ta sha ta goshi ta fito zama ta a kasa daga can gefe. Su kwa suna kan kujera a zazzaune suna kallon tun zazzabi ne fara rufe ta. Limshe idanuwanta ta sai ji kawai dai. An shure ta da ƙafa tuni ta buɗe idanuwanta. Zainab ta ce ta shi. Babu masu ta miƙe kai su bedroom ɗin na jima ta yi ta kwantar da su. Mimi na tsaye tana jiran a bata umarni. Zainab ce ta kalle ta ta ce kwanta a ƙasa. Cilla mata bargo ta sannan ta fice zuwa nata bedroom ɗin. an asarar gaskiya haka rayuwa ta ta juyawa cikin kuntata mata har mimu ta gane matsayinta a gidan nan alhaji ta tajuddin muhammad tajuddin kullum yana iya bakin ƙoƙarin shi kan rashin zaman shi a gida da sakamakon da sammakon da yake yi da sassafe ne ya saka shi rashin sanin duk abin da yake faruwa wata rana kwatsam yaran sun fito sararin ɗin gidan da yake kan ne mima ta samu Mima ta samu ƙawarta mai suna Amra ita ma 'yar kimanin shekara bakwai ce haɗuwarsu da Mima ta fara juya rayuwar Mima ta fara mantawa da komai saboda ta samu ƙawa. Amma duk yadda Amra ta so su je gidansu sai ta ki, Rana Alhaji ta cin ya dawo ya samu Mima suna wasa ita da Amra. Hakan ne ya sa shi cewa zai saka ta asko ɗinsu Amra tun da ta samu friend. Ta ji daɗi sosai har ta dinga ɗan tsallanta. Haka Haka kuwa ya saka ya haka kuwa ya saka ta rayuwa ta ci gaba da tafiya cikin tsangwama. Mimin wata rana haka su Sinazila da Najima za su ta dukanta har da cizanta. Ita ko ba ta cewa komai sai dai in dukan ko cizon ya mata zafi ta fashe da kuka. Ko tana jin yunwa ta san idan ta san inda ta yake kicin za ta je ta ci ragowar da ta ragowar ta ta koshi ta sha ruwan famfo har ta kai aka har ta kai aka fara saka ta wanke-wanke da shara a lokacin tana shekaru takwas haka za ta yi jagwalgwalonta ta jagwalgwalonta ta tafi daga nan ma zainab ta ta zagaye ta canza wa mimo school zuwa ga makarantar talakawa gombe school haka za ta tafi ita kaɗai ta dawo ita kaɗai har ta kai shekara sha ɗaya ranar da wani sabon al'amari ya faru da ita yayin da ake ruwan sama bari mu koma germany wurin su Sautin muryar fafa ce ta ɗaya gidan kaf. Shi ya sa hankalin kowa ya dawo kan wannan sautin ihun da suka ji cikin zabura mama ta janyo. Hannun bebi suka yi faɗin fafa. Ganin yadda mutanen gidan suke ta turmutsutsun shiga faɗin fafan ne ya saka ta sauri game da ɗaga ƙafar ta kan. Ta ƙara ni dadin Halima ya shige bedroom ɗin fafan mama ce ta yi saurin dakatar da shi cikin fusata. Ya kalle ta cikin tsana cike da izgili ya ce, "Oke, mugun halin naki zaki nuna min kenan?" Bata kuwa kalle shi ba haka ta shige cike da nutsuwa yanayin da ta ga fafa ne ya saka ta sauri. Saurin janye wayarta da kiran family doctor na su. Kiran doctor family doctor nasu few minute left sai shi kuwa. Kashi tsaye fat din fafan ya wuce sakamakon mutanen da ya gani charko charko yana shiga ya tambaye su a ina mara lafiyar yake. Halima mace ce Halima ce cikin kuka ta ce fafa ne babu lafiya suna ciki tare da mama. Oke ya ce a takaice yana shiga ya fafa a kwance marabarsa da gawa numfashi da yake fitarwa kaɗan-kaɗan shi ma fitar numfashin sai ka tsira idanuwa sosai za ka ga hakan cikin damuwa da firgici ya karasa inda fafan yake ambulans ya kira sakamakon shi babban likita ne shi yasa aka turo ambulans ɗin da taimakon location da ya tura musu masu raro ma ɗa kashi na gaba.